الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukaki da ya ba ikon haduwa a darasin mu na tafsiri a wannan masallaci na Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar Juma'a tara ga watan Ramadana shekara a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar 25 ga watan sha 2018 muna fatan Allah ya sa muna dacewa Allah ya karbi ibadunmu ya gafarta mana ya sa mu zama daga cikin intattun bayansa muna roƙon Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi duka da mu da waɗanda suke roƙonmu addu'a ‘yan uwa da suke bukatan addu'a a gidaje ko a majalisar karatu, Allah ya san bukatunmu, Allah ya mana bukatunmu na alkhairi. Duk abin da muke tsoro Allah ya kare mu daga gare shi, Allah ya kare mu daga fitinar karshen zamani, Allah ya kare mu daga shirin aljanu da mutane. Wa'inda suke neman zubar da jinin nakin bayan Allah, Allah ya nisantar da su gabarinmu, Allah ya shiga tsakaninmu, Allah ya fidda su daga ƙasarmu. ya Allah muna roƙonka bayinka suna da bukatu iri-iri kai ka sani ya Allah Allah kai ne kai ne mai biya Allah ka biya mana Allah ka baiwa marasa lafiya lafiya inda suke da ciwo na siga ko ciwon hawan jini ko ciwon koda Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da cuta na sihiri Allah ka ba su lafiya duk wanda aka yi wa sihiri ya Allah muna roƙonka a cikin wannan wata mai albarka Allah ka warware wannan sihiri in sihirin raba aure ne Allah ka rubuta in sihirin hana aure ne Allah ka ruguza in sihirin hauka ne Allah ka ruguza shi in sihirin kada ai aure ko kada a yi soyayya Allah ka ruguza shi in sihirin raba tsakanin ƴaƴa da iyaye ne Allah ka rusa shi in sihirin talauci ne ma Allah ka rusa shi in sihirin shan kwaya ne ma Allah ka rusa shi in sihirin soyayya ma Allah ka ruguza shi ya Allah muna roƙon ka ba mu dukan alkhairi iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta malamanmu ka gafarta wa iyayenmu duk musulmai da suka riga mu gidan gaske Allah ka gafarta musu ya Allah ka gyara halayen mu, Allah ka kare mu daga ababan maye ka kare su daga kwayoyi da ababan maye ya Allah waɗanda suke ciki Allah ka ba su lafiya Allah ka sa su daina masu yin sata Allah ka sa su daina masu luwaɗi Allah ka sa su daina masu maɗugo Allah ka sa su daina masu hassada Allah ka sa su daina masu girman kai Allah ka sa su daina Allah ka sa mana son junanmu Allah ka sa mu zama 'yan uwan juna ikhwanan ala surri mutaqabilin a cikin firdausil ala Allah ka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ceton mu Allah ka ba mu littafin mu hannun daman mu Allah ka faranta mana rai duniya da lahira walhamdulillahi rabbil alamin za mu tashi kan Allah subhanahu wa ta'ala wala tusairat haddaka linnas a cikin suratul luqman aya ta 18 na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور Allah subhanahu a cikin wasiyan da Lukman yake wa ɗansa ya ci gaba da mana bayani kamar haka. Lukman ya ce da ɗansa, Wala tusa'ir haddaka linnas, da dai kada ka kawar da kumatunka gabanin mutane alhaddu shine kashin nan na kumatu ba naman ba kada ka daga shi ga mutane linnati da mutane don kai ka nuna musu cewa kana da daukaka ko ka fi su wani abu ko in kana magana da su ko in suna maka magana kada kana magana da mutum gashi na a gabanka sai ka daga kai ta fuskar girman kai ba wai ka kalli wani abu ba wai don girman ka ba ka so ku yi ido hudu da shi kana masa magana sai kana magana kana cewa ka je can ka ce musu su yi kaza kaza amma da ya tafi sai kuma ka dawo da fuskar ka kaga shi din ne ba ka so ka gani to kada ka yi haka hakan nan wala sa'ir haddaka linnas in ana maka magana ma karka daga kumatunka in wani yana magana ba ka so ka ganshi kana eh ina ji eh, eh, eh. ka yi haka ka dinga magana da mutum kana fuskantar sa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana masa magana yana fuskantar mutane mutumin da yake magana gaba daya ya kalle shi ya saurare shi mu zamanto muna haka amma kada mutum ya daga kansa wala tusair khabdaka linnas na'am kada ka zama mai sakin fuska ga mutum Allah madaukaki yayi hani ga wannan dabi'a don dabi'a ce mara kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا تحقرن من المعروف زي ولو walau تلقى talqa بوجه طري kada ka raina daga kyakkyawan aiki ko da zaka fuskanci dan uwanka ka gamu da shi da sakakkiyar fuska ana cewa shimfiɗa fuska yafi shimfida tabarma ko ka sakewa mutum fuska yafi ka bashi kujera ya zauna ko ka bashi tabarma ya zauna wala tusair khaddaka lin-nasi asalin kalimar sa'aru malamai suka ce wata cuta ce as cuta ce da take kama wuyan rakumi in ta kama wato wuyan rakumin sai wuyan ta karkata ga wuyan kan yana gebe ba zai iya seci da wuyan kagar wuyan rakumi dogo ne to sai kaga wuyan ya karkata gebe da ba secin wato gangan jikin ba ainihin wannan cutar ita ce ake kiranta as to kai kai kai irin wannan din ka karkata fuskanka don girman kai wala tamshi fil ardi maraha, kada kai tafiya aban akan kasa wato kana maraha kana tankaho, kana tafiya kana tafiya mai takama mai nuna isa Allah baya son wannan wala tamshi fil ardi maraha ai wato mutakabbiran jabbaran anida kar kai haka Allah madaukake ce wala tamshi fil ardi marha innaka lan tahriqa al arda wa lan tablugha al jibala tawla kada ka yi tafiya akan ƙasa kana tinkaho kai fa ba za ka iya ka tsaga ƙasa ba yanzu don girman kai za ka iya tsaga ƙasa ko tsawonka sai kai dutse don girma duk girman kanka dai kana nan a mutum mai kafa biyu mai ido biyu mai hanci duk girman kanka dai ba za ka wuce wani ba ba za a ce wane don yana da girman kai ne tsawonsa ya karu don yana da girman kai ne idonsa ya zama hudu ko kansa ya zama biyu akwai wannan duk girman kanka dai kana nan a zaman ka nan dan adam kuma za ka buƙaci abu duk girman kanka na zama a kan kujera za ka buƙaci tsuguna a bayan gida ko ba zai yiwu ba duk zare idan ka ga mutane wata ran za a zo a sanda kai kana bacci su mena girman kai ga mutane mun karanta kissar Ali da yake wani ya zo yake nuna masa shi dan sarki ne yana takama da kiri yake daga kafa yana ajiyewa Ali ya ce da shi ka kawa kanka sai ce ka san ni kuwa yace na san ka bana ba kai ne ka fita a mafitsaran mafitsara ba ka wuce kuma ka sake fito daga mafitsara farkon ka maniyo karshen ka najasa mushe me za ka nuna mutane yanzu wanda yake girman kai asalinsu kenan kana takama magabata ba sa son haka ba sa son girman kai ba sa son shahara ka saukar da kanka sai Allah ya daga ka amma ka nuna kai ne wane sai Allah ya sa zakatan mutane su ga cewa kai dinna mai son girma ne kuma su ki girmama ka man ahabba an yuzkara lam yuzkar wa man kariha an yuzkara zikr Imam Az-Zahabi ya kawace a cikin siyar duk wanda yana cewa sai an ambace shi sai kaga an barci a baya wayanda suke boye kansu su ake ambata ka duba irin su albara bin mali. dan uwan anas bin malik shaqiqin annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin mutane akwai wanda da za su rantse Allah zai yi kaza da yayi yace daga cikin su bara bin mali yana ci sahabi ne miskini da'if Jarumi ne wajen yaki ya kashe mushrikai 100 a yaki a lokacin yakin yamama lokacin musailama an zo an shiga ganuwa cikin wato babban gini mutanen da suka bi musailama suna ciki musulmai sun zo suna neman wurin shiga babu bara bin malik yace a daga shi a jeba shi shi zai bude kofa aka daga shi a cikin garkuwa garkuwa na yaki din aka aka aje ya hau aka jeba shi ciki yaje kafin ya bude kofa sai da ya kashe mushrikai wajen goma shi kuma suka sare shi sama da tsari tamanin da wani abu sai da ya buɗe kofar musulmai suka shiga Khalid bin Walid shi yi jinyarsa sama da wata guda yana kwance ya yi lafiya kuma ya tashi ya shiga yaƙi. har saboda barabul malik Allah ya bashi baiwa na iya yaki da jagorantar al'umma Umar yana tsoro ce kar mutane su fitinu da bara yana turawa jagororin yaki in kun je yaƙi kar ku sa bara ya zama komanda don jarumi ne ba zai ja baya ba zai wuce mutane za su mutu shi sai ya je sai ya yi abin da aka sashi a cikin mutane akwai wanda ba a san shi ba dan bai zo majalisa ba ba a neman shi amma da ya rantso Allah zai an shi da ya ce wallahi yau za a yi ruwa sai an yi ruwa ka duba Anas bin Nadr na'am rubayin ko ya je ya ji wa wani ciwo za a karya ya karya haƙori shi ma za a karya nashi rubayin ko na'am sai da aka zo za a annabi ya ce ke sa sai ce a'a ba za a kare ba za a cire haƙorinta ba annabi ya ce ke sa hakkin Allah ne ba da yace ba za a yi ba take sai mutanen suka yadda suka ce mun yadda mun yabe a biya mu abin da za a biya amma suna boye ruhbanul layli fursanun nahar cikin dare suna sallah suna ibada cikin yini suna wato tafiya bayan kasa suna jihadi suna yada addini Allah amma yau ka duba yadda muke neman shahara muke neman a fito a san mu kuma wanda ya kamata su boye kansu su ne malamai amma ana neman shahara musiba ce malami ya tashi ana su a baya zu a gaba mutane a baya mutane fitnatun lil matbu mazallatun lit tabi haka umar yace yaga wani sahabi ana bin shi sai bugi bayan sahabin yace wannan abin da kake maka fa fitina ce fitina ce yana daga cikin halin magabata in yana zaune a majalisa wannan ya zo wannan ya zo mutum biyu uku sun taru sai tashi bar wajen bayya so mutane wato su taru a kansa ya zama fitina gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba wannan matar da ta zo annabi baya tara mutane a kofar gidansa wai shi yana kwance a gida mutane suna tare kawai masu shin albarka annabi baya da wannan ka duba lokacin da yawa wannan matar wa'azi wacce take kuka ɗanta ya mutu ko annabi ce da ita ittaqilla wasbiri sai ce ita ce ka an fa innaka na kalamtu sabbi musibati annabi ce ki haƙuri sai ta ce kai ba kai abinda ya same ni bai same ka ba baka san ni ba da musiba da ta same ni ta same ka kai ma da kai kuka Ba ta san annabi ne ba kaga da akwai alama ai da za ta gane da akwai escort a gaba da baya ana turewa kai zai ba kowa shikenan ba da aka ce mata wannan ba annabi ne Ta ce to ai zama bai same ni ba ta tashi ta je ta nemi yafiya tana zuwa ta ce walam ajir inda hubba bina kawai ina zuwa ga annabi ba wani mai tsaron kofa sai ta ce lam arifka ban san kai ne ba ya rasulullah annabi anan bai ce to nan gaba ki hankali aini ne manzon Allah saboda haka in kin yi nan gaba ba to kaza annabi bai yi wannan ba bai ma kawo maganan kanshi ba ya ci gaba da mata nasiha sai ce mata inna masabur inda sadmatil ula ai dama hakuri da ake cewa hakuri a karon farko na musiba ne ake yin hakuri ba sai ka nuna gajiyawa ba can bayan kwana uku hudu sai ka ce nayi hakuri ba ka da ladan hakuri lokacin da an ce maka ya mutu ta mutu kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma jirni fi musibati wa khairan minha sai kai hakuri ka danne zuciyarka hawaye na iya sauka amma babu ihu ba maganganu marasa kyawu magabata ba sa so su a san su da wani tufafi wanda ba shi aka san mutane da su ba amma mutum zai yi iya kokarinsa wani zai yi tadakhum cikin magana na'am yana magana sai kaga yana bunƙasar da magana yana girman da magana ko kuma abdalesa ya fi so a saurare shi duk wannan neman son girma ne mutane suna magana bayya sosai da in shi zai magana a saurare shi in fatawa ne yana so sai shi ne zai ansa an wani ya fi ansa kuskure ne in ana al'amari ba a sa shi ba yana Allah Allah abin ya baci don ba a sa shi ba kai mutum ne ɗaya cikin mutane ba kowa kake ba da kai za a yi ba kai za a yi yau in ka mutu agogo zai tsaya ne me za a fasa za ka mutu wani wurin ma ba a san an yi ka ba to ka ɗauka kanka a haka duk abin da aka yi in biki ne in mutuwa ne in wani abu ne za a yi wani taro ne na musamman aka gayyato malamai manya ba a sa sunanka ba kar ka ce me yasa ba a sa ni ba ka ce alhamdulillah ma hutu ne da ba a sa ni ba amma sai ka bata rai kai bishi me yasa ba a sa ka ba ba muna cikin malaman bane ashe ba don Allah kake yi ba wai malami yana da compliment card yana bin office office ni ne shegewa ne ni ne malam ne? ni ne sayin da ni ne agwai ne? ni ne doktor ne? a san da ni in an tashi da kwangilan addu'a in kun tashi da bukata in kun tashi da fatawa ga lambobin waya na son girma ne hanya ce ta neman kwangila ko neman zakka ka zauna a inda kake Allah ya nuna ka amma ba kai za ka nuna kanka ba Allah ya saka wa Sheikh Ismail Idris rahimahullah so dai na yi compliment card a 80 muka hadu da shi da na bashi kati na sai ce me wannan na ce a kati ne da adireshi na ya ce a ya ce akwai wani damir mustatir fihi ya ce takdiruhu general contractor general contractor wato mai neman kwangila ka yi wannan ne don neman kwangila ina bukatar ka yi mai kata tun daga ran nan wancan din ma na bari haka ya ya bata ban sake yin compliment mai kata. to me ne me ne za a san ka kana nan baka nan za a yi rayuwarka in ka dauke ta da sauki sai tafi ka tafi a sauki kai baka daura mutane nauyi ba mutane ma basu daura maka nauyi ba ka zan mai sauki mai sauki a ka mai sauki a mu'amalanka mai sauki a tufafinka mai sauki a cin abincinka mai sauki a komai karka je kana jira sai an bude ma kofar mota zaka shiga kofar bayan gida sai an bude zaka shiga eh musamman cikin dare ba wanda zai tsanka ba san ma ka shiga ba man tawaza lillah rafa'ahu Allah ka saukar da kanka Allah ya daga ka amma an ka daga Allah zai sauke ka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da mutumin da yake da girma babba da shi kato mai takama la yazni inda Allah janaha ba'uda a wajen Allah bai kai fufukin saura daraja ba masu girman kai ran tashin kiyama Allah zai mai da su kamar kiyashi ana taka su suna na filin kiyaman ba a san da su ba ana taka su awun ana wucewa me yasa saboda girman kai a duniya Yan uwa mu saukar da kawuna ka kaskanta da kanka ka tattara sassaninka a wajen mu'amalar ka zama kana da sauki a komai ka zama kana da sauki ka mutunta mutane ka ba su girmansu yayanka sa'anka bal na ƙasa da kai maka bashi matsayinsa sai ka huta wala tamshi fil ardi marha kada ka yi tafiya akan ƙasa kana wato mai takama mai tinkawo inna allaha lalle allah madaukaki la yuhibbu bai son kullu mukhtalin duk wanda yake takama fahuri mai alfahari allah bai yasan sa mai tafiya yana duba kayan sa duba nan fani ya itfi ko ya duba yana haka yana duba a cikin almajiransa waye ne zai bude masa kowa waye ne bai masa kaza ba ya ja wanda yake so ya nisantar da wanda yake so arama wani ya ɗauki takalmin ya zuba a ji ko وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد Allah madaukaci madaukakin sarki yace waqsid fi mashika kai tsakatsaki a cikin tafiyarka imshi mishiyan muqtasidan wato kai tafiya tafiya tsakatsaki ba tafiyar da zaka yi takama ba ba tafiyar da zaka yi sauri sauri ba kada kana tafiya kullun an ganka kana sauri ina zuwa daga can ne ina za ni kaza daga can kullun sauri a ko kuma kullun kana tafiya da takama kamar hawainiya in ya dauka kafan ba sai ya yi gaba da baya kafin ya ajiye. ko da yake mutum ba zai iya yi hakan ba amma dai kana tafiya kana wani tangal tangal gefe gefe karka yi haka waqsid fi mashika sannan kuma na'am waghdud min sautik ka rinsa daga muryarka waghdud min sautika in kana magana karka yi magana kana ihu kana magana gurgudan bukatan mutumin da zai saurare ka haka zaka daga murya in yana dan nesa kaɗan sai ka ɗaga yadda zai ji in yana kusa ka yi magana a hankali musamman mata ba a su su ɗaga muryarsu kai namiji ma ka rinsa daga muryarka kuma kada kana magana kamar wanda bayya magana wato abin ai idan kana magana wato wanda yake sauraron kama wani auci yake ji magana ba ta fito da wuri ya fahimci me kake nufi ba kar ka yi haka kai magana kamar sauran mutane ba a so mutum ya daga murya sai a wurare kayyadaddu a wajen hudba a wajen wa'azi a wajen gargadin rundunar yaki in nan za a daga murya amma an ba haka ba a hira da mutane hira da iyali ai ko fada ka yi da iyali kai magana hankali ya za ta ji ka, ba sai ka daga murya makota sun ji ba kana ihu makota suna kwanci so wani ya fara wannan ba mummunar sifa ce. ran da ka kaura ka bar gidan sai ya ce barka mun huta da wannan hayaniyar su na dare mutum ya san irin maganar da zai idan mutum ya ce shi fa sai ya daga murya ko kuma sai ya yi yadda yake so Allah madaukake ce inna ankaral aswati ka sani fa lalle ankaral aswati mafi kin murya mafi muni murya a wajen Allah da sautul hamir lalle shi ne muryar wato jaki jaki yana da mummunar murya musamman shi karan sama sai ya ga shedan in ka ji jaki yana kuka to ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin shedan yayin da kake magana ko yayin da kake fada ka san yadda zaka yi bukata wanda kake isar da sako gare shi amma kana daga murya kana fita daga wannan siffar to ka dauki siffar ta jaki irin siffar da ba a so kuma duk lokacin da aka ambaci siffar jaki ba abun so bane sai sa Allah ya kwatanta Yahudawa da ba su yi aiki da littafin su ba Allah ya ce kamar salil himari hamilu asbara a kowane in aka ce jaki ba kyau sai dai wajen masu cin sa ko masu cin sa shi daidai ne Allah ya kiyaye inna ankara al-aswati lalle sautin da Allah bai yaso shine da sautin amir annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kun ji caran zakara ku roki Allah rahmatsa domin ta ga mala'ika in ka ji zakara ta yi cara shi yasa yawanci caran zakara asbahi lokacin da ya ta'aqabu na fikum mala'ikatul layli wa mala'ikatul nahari mala'iku suna saukowa a lokacin zakara take cara to in ka gani ka ji sai ka nemi Allah ya baka rahamarsa. in ka ji kuma muryan abin nan jaki to ya ga shaidan ne ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin shaidan kare ma haka na'am daga cikin ƙaran da ba a so inna ankara al-aswati la sawt al-hamir na'am anna تروا أن lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardh وأصبغ عليكم نعما ظاهرة وباطنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب A waɗannan ayoyin da yanzu muka tsaya nan ne nasihar wa'azin lokumana ga ɗansa ya ƙare. malamai sun kawo ire-iren wasiyo da lukmana ya yi wa wato ɗansa wanda an zo da su a isnadai a cikin hadisai daga cikin irin wasiyoyin da lukmana ya yi wa ɗansa wato yana cewa ya kai ɗana ka san irin maganar da za ka yi in ka zauna da mutane in ka shiga majalisa ka yi shiru ka jefa musu kibiyar wato musulunci wato ita ce sallama in ka zo majalisa kai musu sallama sai ka zauna a ƙarshe inda majalisa ta ƙare kar ka zama wanda zai fara magana ka bar su sai sun yi magana kafin kai kai magana sannan kuma yace ya kai ɗana hikima fa ta zauna da miskini a matsayin kujeran masu mulki mutum ya zama yana da hikima yana da korewa a abubuwa sai kaga ya samu matsayi na shugabanni tare da kuma shi miskini ne talaka ne ɗan talaka da dai sauran irin wasiyu da lukman ya yi wa wato ɗansa sannan gami da ƙaskantar da kai mutum kare ɗauka kansa cewa shi wani abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa cikin akwai mutane da Allah ya shirya su don aljanna wanda idan da zai nemi abin duniya Allah ba zai bashi ba amma da Allah ya ce Allah ka bani aljanna Allah zai bashi sannan kuma daga cikin irin wasiyu na cewa mutum ya kiyayi girman kai mutum ya dinga addu'a Allahumma ij'alni indaka min arfa'i khalqika waj'alni fi nafsi min awda'i khalqika wa inda nasi min awsati khalqika ya Allah ka sani wato a wajenka in samu matsayi maɗaukakiya a wajen kaina Allah ka sa in zama daga cikin masu kaskantar da kawunansu a wajen mutane kuma ka sa in zama tsakatsaki kar in zama kaskantacce a wajen su su wulakanta ni kar zama wani babba a wajen su su kamani ni su kai ni inda ba kai ba sannan kuma Ibrahim bin Adham ke cewa rahimahullah ma saddaqa Allah man ahabba shuhra duk wanda ya nemi shuhra to bai gaskiya da Allah ba in gaskiya kake da Allah to ka kaskantar da kanka in ya so shi ya dauka kaka Muhammad bin Ala yake cewa man ahabba Allah ahabba Allah ya arifahu nas duk mutumin da ya so Allah da gaskiya to zai so kar mutane su san shi na'am ayyan aban bin Uthman yake cewa in ahbabta an taslama laka dinuk fa aqilla min al-ma'arif idan kana so addini ka yi kubuta ka karanta sanayya wannan ya sanka wannan ya sanka wannan wannan musiba ce jarrabawa ce fitina ce sai falha ya ga wasu mutane suna tafiya tare da shi wa qala sai ce zubabu tama'in wa farashin nar yace kuɗa ne na kwaɗayi kuma fari ne na wuta mutane da suke tare da kai suna bin bayanka to za su kai ka musiba sannan kuma ibn masud ya fita wasu mutane suka bi shi don su girmama shi bi a bayansa yace wallahi law ta'lamuna ma adliqu alayhi babi ma tabi'ani minkum rajulan wallahi da kun san halina idan na rufe kaina a gida da ba da wanda mutum biyu da ba za su bi ni ba wato yana nuna in a ya kaɗai ta shi ba mutumin da ya kamata a bi shi ba matsayin shi bai kai haka ba ire-iren waɗannan nasihun da suna da yawa daga salafin umma da kuma tsawatarwa akan girman kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba zai shiga aljanna ba duk wanda yake da girman kai ne da kwayar zarra a cikin zuciyarsa da ya faɗi haka wani mutum ya ce ya rasu lallah, ga ai mutum yana so tufafinsa su yi kyau إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله أحسن Nabi sallallahu alaihi wasallam yace inna abinda ake cewa girman kai shine batarul haqq mutum ya tunku da gaskiya sannan ya daga hancinsa ga mutane ya raina mutane shine abinda ba a so ba tsaftan kaya ba idan mutum yana so ya koma tafsir ibn kathir ya kawo irin wayannan da sauransu da yawa na'am Allah madaukakin sarki ce. alam tarau shin baku gani bane ya ku halittu annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ard lalle Allah madaukakin sarki ya hore muku halittun da ke cikin samai da halittun da ke cikin kasai duk Allah ya madaukaki ya halitta su ne saboda ku wa asbagha alaikum ni'ama ya yalwata muku ya ba ku ni'imominsa wanda yake zahiratan wa batina a bayyane da kuma wanda yake koyi ni'imomin Allah na bayyane muna ganin su zahiri kasancewanka dan adam ni'ima ce babba baka zama dabba ba a dan adam ka zama musulmi ni'ima ce wanda ba sai kai da kuɗi ba ka shiryu ka zama kana bin addinin Allah a musulman ma ka zama mai neman sanin Allah mai neman sanin tauhidi kana gudun shirka kana neman sunna kana gudun bid'a ba karaman ni'ima bace wani yana zungume cikin ya zunduma cikin shirka wanda inda ya mutu akai abadan zai dawama a wuta amma kuma yana kakkafa shi wani ya zunduma cikin bid'a ma habba wa dabba ma kabura wa saghura duk ya tara su yana ganin yana bautawa Allah alhali a kiyama inda zai tashi haka ya tsaya gaban Allah zai tashi ya tabe ya zamanto yana daga cikin wa yahsabuna annahum yusinuna sun'a Allah ya sa ka ga musulmi mai neman sanin mai kyau da mara kyau mai neman halaliyanka wannan nima ce babba Allah ya baka hankali nawa ka saya ya baka hannu da kafa nawa ka saya ya baka harshen da kake fitar da abin da ke cikin bamirinka nawa ka saya asbaga alaikum ni'ama zahiratan ga sunan kuna gani wa batina da wanda ma ba ku gani yau ina an ce ina hankalinka ka san ina hankalinka yake me kaifin hankalinka su me sinadaran baka sani ba kai dai ka sani kana cin abinci kana zuwa bayan gida kana kwanciya kai bacci ka tashi kai wanka ka fita ka dawo halittun Allah nawa suke maka aiki ko ka san mala'iku nawa suke tsaranka suke gadin ka mala'iku nawa suke maka addu'a suke nema maka gafara a wajen Allah baka san adadin su ba saboda haka asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina ni'omin Allah suna sun yawaita akan mu bayyanannu da waɗanda suke boye na'am wa minan nasi Allah madaukake ce akwai daga cikin mutane man yujadilu fillahi wanda yake jayayya akan sha'anin Allah yana musu akan addinin Allah bi ghairi ilmin ba tare da wani ilimi ba wala hudan ba tare da wata shari'a ba wala kitabin munir ba tare da kuma wani littafi da ke haskaka masa tabarkin da yake bi ba shi dai musu yake akan addinin Allah to in haka din to mene bi in haka din to mene in aka yi haka din sai ce ai to ai ba kafirci bane ai ba shirka bane ai dai aya ce ta Qur'ani in kace haramun ne a karanta Qur'ani wuri kaza ai aya ce ta Qur'ani haramun ne ai kaza ai magani ne ai neman tsari ne ai neman lafiya ne in kace wannan ba addu'ar annabi bane a to ayyaban annabi ne wannan ba salatin annabi salatin ne laifi to ai akwai salatin da annabi yace kai akwai addu'an da annabi yace kai me yasa ba kai ba malamai magabata suna cewa ba za ka taba ga mutumin da ya rayar da bid'a ba face sai ya kashe sunna duk wanda ya kare bid'a to ya kashe sunna domin abun da yake na sunna ma ba mu gama ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya san za mu gama ba shi yasa yace ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum abin da nace ku yi ku zo ku aikata gurgudun karfin ku amma wanda na hana ku nisanta don hanin za ku iya bari amma ku yi din suna da yawa yanzu addu'ar safiya da yamma kadai akwai wanda zai gama su kullun da kake azkarus sabahi gaba daya kai azkarul masa'i gaba daya ka duba malaman da suka dukuba suna yin azkar irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah zai zauna yayi azkar bayan sallah in ya karantar zai zauna yana azkar har rana ta fita ta daga sai ce to yanzu ne tukun raina ya samu abincinsa bari kuma an wa jiki na abincinsa azkar na sunna zalla suke yi ba kage aka yi ba ba sai an tara mutane ba kowa yana yi da kansa ba sai ka daga murya wani ya ji ka ba tsakaninka da Allah wa minan nas man yujadilu billah kuma mutum ba karafi yayi ba amma yana mutu akan addinin Allah sai ya kafa kansa ce zai yi fatawa musamman in mutum ya je garin da ba a san shi ba akwai wani majilirici ne a garin da yake amma da yaje wani garin da ba a sani ba sai gashi nan ya bar gemu ya bar saje ya zauna wai shi malami hadda mai mai abin da bawabina masu iso in mutum ya zo ya ce ka waye ne kai daga ina ne sai a ji a malam wani sai a ce ya shigo sai ya zauna a katon buzu ka zo sai gashi nan da yanayinsa ka zo gun malam a ce fa wannan ne duk wannan haram kar mutum yi magana cikin addini Allah an bai sani ba wayanda suka sani ma suna tsoro su yi magana magabata za a tambaye su akan matsala sai a ce ka je gun wani wannan za a tambaye shi ya tura dan uwansa amma yau ka zo kai ne ka tara ma habba wa dabba majnun mahaukaci ne wanda zai ansa duk abin da aka tambaye shi babu ban sani ba ba wallahu a'lam komai na sani kuma an ɗauki wani salo na dangana wa malamai da yake malamai ba sa magana ba su da baki sai a ce malamai in an tambaye shi bai sani ba fa kame kame zai zai a cikin malamai dai akwai wanda suka ce kaza akwai wanda suka ce kaza kamar mai cewa fil masalati qawlani abillahi shak karka faɗi magana sai ka san madogara sai ya kana da wanda ya riga ka ba rigan ba kuma da dalili za ka iya to magana eh an faɗa an ba dalili ga mai dalili eh akwai masu faɗa kaza masu faɗa kaza amma magana kaza ita ce da dalili don kaza da kaza don matsala ta ta ilimi amana ce in kace zaka boye maganan wasu ɗin, wani zai je karanta ya gani saboda haka mu daina yin jayayya akan sha'anin Allah bi ghairi ilmin wala hudan ba ilimi ba shiriya ba wani littafi kawai ne an ce an ce to ga irin su Allah ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah idan aka ce da su masu wannan jayayya ku zo ku bi ga abinda Allah ya saukar ku bar wannan jayayyar ku bar wancan al'ada ku bar mun tadda iyaye ittabi'u ku bi ma anzala Allah abinda Allah ya saukar manzon sa na shari'u qalu sai su ce a a bal a a ba haka ba nattabi'u mu za mu bi ma wajadna alaihi aba na abinda muka tada iyayen mu akai Qur'ani yake magana kenan yanzu wanne za a bi ƴan uwa abinda muka dadda iyaye da kakanni ne ko abinda Allah ya saukar wa manzansa ga dai ayar Qur'ani cikin suratul Luqman wa minan nati man yujadilu billahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir idan ka ce masa ka zo ga abinda Allah ya ce ga Qur'ani ga sunna zai ce a a nattabi ma alfaina alaihi aba'ana ajar anan kuma yace ma wajadna alaihi aba'ana inna wajadna abana ala umma wa inna ala atharihim muqtadu mun tada iyayenmu akan wata wani al'ada wata ɗabi'a wani addini mun tadda su suna yi za mu bi su in a wajen addini ha iyaye da kakanni iyaye da kakanni amma me yasa a rigunanka ka baka bi iyaye da kakanni ba Abincinka ka baka bi iyaye da kakanni ba mu mun tada iyayenmu da kakanninmu suna abinci da tukunya na ƙasa ba tukunyan karfe bane abincin su dama abin nan gero ne ko dawa masara ma ba a cika cin shi ba yanzu ne masara ya zo ya yi yawa ya zama abinci amma a da masara ba abincinmu ba ne jifa jifa ana da cewa masara yana shan jini yana mai ana fatanci ga masara yau samun masara magata ne shinkafa kuma dama abincin biki ne ran sallah ko aure ko suna ne ake cin shinkafa ba kullum ne ake cin shinkafa ba amma yau abincinka daga shinkafa daga spaghetti daga couscous daga waye iyayenmu randa ne mai sanyi ba su da firiji ba su da banka mahuci ne duk da sunan dai abinda iyaye suke amfani da shi amma kai gidanka da firiji da air condition da talabijin da satellite da waye a duniya duk abin zamani kana updating din rayuwarka amma an ce addini a iyaye da kakanni din jiza gini furace ne ma kani ya ne bilma gini furace ne suna waje ne yole gini furace ne ya sai zai mewa mu koma ga alkur'ani iyayenmu da kakanninmu idan sun bi alkur'ani yayi in sun yi kuskure ba su bi ba mu idan muka bi mun rage musu aiki amma idan mutum bai yi daidai ba sai ka zo ka bi shi a ba daidai ba nan ai ka kara masa zunubi in sun yi kuskure sai kai addu'a Allah ya gafarta musu kai kai daidai din amma ka yi zo ɗan ya jefa maka wannan tambaya to yanzu idan ce abin abinda yanzu na yanzu da kuke faɗa yanzu in shine daidai kenan ai ce iyayena suna kan bata a'a wannan kai ne ka faɗa mu dai muka ce ka bi abinda Allah ya ce ka bi abinda annabi ya ce Wai idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah ku zo zuwa ga abinda Allah ya saukar su ce mi bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana abinda muka tada iyamu da kakanninmu akai shi zamu wannan shine azan ko shi kenan aje haka sai ga tambaya daga Allah awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an shin koda ubannin nasu ba su hankaci komai ba game da addinin Allah wala yahtaruna kun ba su shiriyu ba za a bi su tambaya ce daga Qur'ani ka baiwa qur'ani ansa mun ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka bar bid'a ka bar al'ada ka bar shirka ka bar tsafi ka bi Allah da manzansa kace iyaye da kakanni zaka bi Allah yana tambayan ka shin iyaye da kakannin ko ba su hankalci abinda Allah ya faɗa ba ko da ba su shiri ba ne bi su in ka ce eh ba ni ka baiwa ansa ba Allah ka baiwa ansa Allah madaukake ce na'am na'am na koma can bakara ne la shan Allah madauke yace awalau kana shaytan yad'uhum ila azabis sa'ir shi yanzu za su bi iyayen al'adar da kakanni da iyaye da abin da suka yi ko da shaytan yana kiran su zuwa tafarkin azaba tafarkin wuta za su bi shi kenan mutum yace shi sai ya ma akan al'adar da ya saba bin tafarkin shaytan kullum ka nemi gaskiya ina take ba wai daga waye ya zo ba wasu abin da ke hana su bin gaskiya ban ba wai gaskiyar ce ba gaskiya ba a sun yadda gaskiya ce amma ba wanda suke so ya faɗa ne ya faɗa ba wannan shine kamar yadda wannan al'ada ce ta Qurayshawa kafiran Makka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi wa'azi ya kawo musu Qur'ani ai sun yadda cewa abin da ya faɗa gaskiya ne amma ba su yi imani ba me yasa wa qalu laula unzila hadha alquranu ala rajuli min alqaryatayn azim sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik suka ce ina ma da qur'ani ya sauka ga wasu mutane guda biyu a wayannan garuruwa za su bi in su ne za su bi a yau ma za a ce inda malam wani ne wa'azin za mu yadda amma wannan ba mu san asalinsa ba ba mu san iyayensa ba ba mu san waye malaminsa ba amma ka san ayar ai ka san hadisi dama mai karanta roba ya zo ya karantar da kai kansa ba ne ba a bukatar ka san waye shi a ka dubi gaskiya ina take in gaskiya ce ka ɗauka ka bi in ƙarya ce ko ciki ɗaya muka fita ka watsar ko ni ne na haife ka ina na gaya maka ƙarya ka watsar kamar yadda ko kai ne ka haife ni in ka gaya maka ƙarya zan watsar amma in gaskiya ce ko daga ina mutum ya zo abin da ya faɗa gaskiya a ɗauka a wani kana shaitan ya duhun ila azabis sa'ir shin ko da shaitan zai kira su zuwa tafarkin wuta za su bi shi kar mu bi shi na'am ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور الله madaukaki yace wa man yuslim wajhahu ila Allah duk wanda ya miƙar da fuskarsa ga Allah ya fuskanci Allah cikin aikinsa. wato addininsa sa yayi bisa karantarwar manzo sallallahu alaihi wa sallam wa huwa muhsinun mai kyautatawa ne cikin ayyukan sa ma'ana yayi don Allah ya bauta wa Allah tamkar yana ganin Allah shine al-ikhlas al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara idan mutum yayi ya miƙar da fuskarsa ga Allah fa qadis tamsaka da hakika yayi riko da karfi bil urwati al ga igiyan nan mai karfi shine igiyan addinin musulunci wa ila Allah aqibatu al-umur karshen al'amura duka zuwa ga Allah za su koma wa man kafara duk mutumin da ya kafirce bala ya hajunka kufuru kada kafircin sai bata maka rai kada ya bakanta maka rai kafircin sa ga kansa ne ilaina marji'uhum gare mu makomarsu take wa nunabbi'uhum bima amilu kuma mu bayyana musu su labarin abin da suka aikata na boye da na bayyane inna allaha lalle allah alimu shi masani ne bi zati sudur ga abin da ke cikin kiraza numati'uhum qalilan zamu ji da su dadi dan kankani na rayuwar duniya thumma natarruhum sannan mu tilasta su ila azabin ghaliz zuwa azabar na mai zafi mai kauri azabar lahira azaba ce mai tsanani Allah ya kiyaye ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم Allah madaukakin sarki ce wala in sa'altahum kuma idan da zaka tambaye su mushrikan nan man khalaqa samawati wal arda wa ya as-samai da ƙasa da ya kulunna, lalle wallahi za su ce maka Allah Allah ne halice kul kace alhamdulillah to godiya ta tabbata ga Allah tunda dai kun yi ikrarin cewa shi ne mai wannan to tunda kun yi haka ai shi ya tantance kuma ku bautawa bal a'a sai dai kuma aktaruhum yawa yawan su la ya'lamuna basani ba suna faɗin hakan ne amma ba san menene natijar abun ba lillahi ma fi samawati wal ardi yana ga Allah mulki da halitta da tasarrufi abin da ke cikin samai da ƙasa na Allah ne gaba daya inna Allah lalle Allah huwal ghaniy shine mabuwayin sarki mawadaci ba abin da ke bukata alhamidu kuma shine abin yabo walau anna ma fil ardi idan da a ce abin da ke cikin ƙasa din nan gaba daya min shajaratin duk wata bishiya da take duniya kalamun ta zama alkalami na rubutu a fere bishiyoyin duniya su zama alkalami wal bahru yamudduhu sannan kuma teku ko koguna gaba ɗaya su ma su ƙara su zama dadi su zama tawada na'am min ba'dihi baicin wannan itatuwan da aka yi gaba ɗaya koguna gaba ɗaya su zama masu taimakawa masu wato zaman su tawada na rubutu ba ma wannan koguna duniya ba min ba'dihi baicin wannan ma a samu sab'atu abhurin koguna guda bakwai bayan kogunan da ake da su na duniya don rubutun abin da ke cikin kudurar Allah ma na nafidat kalimatullah kalmomin Allah ba su kare ba duk bishiyan duniya sai su kare kogunan duniya su kare duk kogi ya zama tawada duk bishiya ya zama alkalami don a rubuta kalmar Allah ba ta kare ba sai dai tawadan naku ya kare alkalamin naku ya kare kalmomin Allah suna anan an ce sab'atu abhurin koguna bakwai wato ba wai bakwai ba in kun karka dauka cewa in ya kai goma zai kare bakwai din na an faɗa ne ko da ka kawo bakwai sa bakwai ba zai kare ba na'am inna allaha azizun lalle allah madaukaki shi mabuwayin sarki ne hakimin kuma mai hikima cikin abin da ke gudanarwa ma khalqukum an karanta ma khalqukum halittan ku bai zamo ba wala ba'athukum tsada kuma bai zamo ba illa ka nafsin wahida illa awarai guda ne halittan dan adam daga adamu zuwa ƙarshe. rayar da matattu daga Adamu zuwa ƙarshe kamar ka halicci mutum ɗaya ne ka kaje shi ka tada shi a wajen Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun sai ka gafa ya yakun illa ka nafsin wahida saboda saukin aiki inna Allah sami'un basir lalle Allah madaukaki shi mai ji ne sannan mai gani ne ga abin da ba yake na'am ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار ويولج النهار في الليل وشخر الشمس وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير alam tara shin baka lura ka gani ba annallaha yulijul layla Allah madaukaki yana shigar da dare fil nahari cikin yini wa yulijul nahara kuma yana shigar da yini fil layli cikin dare wa sakhara shamsa kuma ya horar da rana wal qamara da wata kullun yajri kowanne yana gudana a hanyar da Allah ya sa shi wa ila ajalin musamma zuwa lokaci abin ambato kamar yadda yace wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim wal qamara ma qaddarnahu al manazila wa anna Allah kuma lalle Allah bima ta'maluna ga abin da kuke aikatawa khabir Allah shi masani ne mai baku labarin abin da kuka aikata ne dalika wancan abin hakan ya kasance bi anna Allah saboda shi Allah huwa al shine ubangiji abin bautawa na gaske wa anna ma yad'una min dunihi kuma duk wani abin da ake ambato koma bayan Allah shine al-batilu ƙarya duk wanda ba Allah ba karya ne wa anna Allah lalle Allah huwa al shine madaukaki al-kabiru mai girma na'am ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور Allah madaukaki yace alam tara shin baka gani ba annallaha na annal fulka tajri fil bahri lalle jirgi jirgin ruwa wato tana gudana fil bahri a cikin ruwa a cikin teku bi ni'matillah da ni'mar Allah liyuriyakum min ayati domin Allah ya nuna muku ayoyinsa duk da girman jirgin nan bai nutse ba a cikin ruwan inna fi zalika laayatin lalle cikin wannan akwai ayoyin Allah likulli sabbarin ga dukkan mai yawan hakuri mai girman hakuri shakur mai yawan godiya ga Allah wa idza ghashiyahum yayin da kuma wato maujin kumfa ya rufe su a cikin tekun kadzulali kamar wato inuwa babba haka kamar wato girgije ya rufe su da'u Allah sai kaga suna ambaton Allah mukhlisina na din suna masu tsarkakar da addini gare shi falamma najahum ila albarri yayin da Allah ya tsere da su zuwa tudu wa minhum muqtasid cikin su akwai wanda zai tsaya a tsakatsaki yana nan yana nan a zaman na mushrikin amma dai bai koma tauhidi ba wa ma yajhadu bi ayatina ba ko ne yake jayayya da ayoyi mu ba illa kullu khattarin sai mai tsananin yaudara kafuri mai yawan kafirci نعم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير يا أيها الناس يا قوم تاني إن شاء الله اتقوا ربكم كجسر أبنجدكم سبحانه wakhshaw yoman ku ji tsoro ku kiyaye wani yinin da zai zo la yajzi walidun da dai uba ba zai amfani wato an waladihi wani wani abu ba gabarin ɗansa wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a hakan nan shi da da aka haifa bai iya amfanar da mahaifinsa da komai inna wa'dallahi haqqun lalle alkawarin Allah gaskiya ne na cewa hakan zai faru kuma za a shiga sakamako wala taburrannakumul hayatud dunya da dai kada rayuwar duniya ta rude ku ku bar tafarkin Allah wala yaghurrannakum da dai kuma kada ya rude ku billahi daga tafarkin Allah algaruru mai rudi shine shaytan inna Allah indahu ilmus sa'a lalle Allah madaukake yana gare shi ilimin tashin kiyama ba wanda ya san yaushe za a yi kiyama wa yunazzilul ghaitha kuma shi ya san yaushe za a yi ruwa ba wanda ya san yaushe za a yi ruwa wanda za a yi yanzu ilimi da aka yi bincike na sanin wato yanayin tsananin samaniya da ake ruwa za a yi lokaci kaza wannan mafi dikka ba ne, sai da aka ga alamun ne ake faɗa amma yanzu mutum ya zauna mana a yace shekara baɗi za a fara ruwa rana kaza lokaci kaza karfe kaza a gari kaza ba zai faɗa ba amma wannan yana rubuce a wajen Allah yana har yanzu wa yana zulul gaisa yana aikinsa. wa ya'lamu ma fil arham abin da ke cikin mahaifa kuma Allah shi ne ya sani ba wanda ya san abin da ke cikin mahaifa sai Allah to yanzu wani zai ce ai za a yi sikana a san mace ce ko namiji to ai wannan sanin ka sai da aka halice shi mace ko namiji kafin ka sani ka ba mu labari a dugon maniyi mana ko a zaman sa na ji ka ne ka ce mace ko ko namiji a zaman sa na jini sannan aka sani namiji mace din fari ne ko baki dogo ne ko gajere mai kudi ne ko talaka baka sani ba har yanzu kenan sakan aikin sa da kaitacce ne ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا باولين دي يسنقو بهم زي أيكتا وما تدري نفس بأي أرض تموت باري دي يسنكما أئنا زي دي يموتو دا يسني دا بزي جيبا أما الله مدوكجي إن الله شي الله alimun masani ne khabirun mai bada labari ne Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa